اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يا kai wannan manzo idan munafukai waɗanda suke bayyana musulunci su ɓoye kafirci suka halarci majalisinka suka ce da kai mun shaida tabbas kai manzon Allah ne Allah ya sani tabbas kai manzon sa ne kuma Allah ya shaida munafukai ƙarya suke cikin da'awarsu cewa sun shaida a cikin zukatansu kai manzon Allah ne